ترضى ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وجمعت فرختنا وأعطيتنا كل ما سألناه أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين الصالحين لو المنفرد بالبقاء والدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة نبي القرآن القائد إلى الجنة ورحمة الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن وعلاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق في كتاب الله وخير العدي أدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا وأجارنا من النار subhanaka la ilma lana illa ma inna innaka antal alimul hakim assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wa rahmatullahi wa barakatuh idaji ya toci etunan wuti dana iji toci gawa ma gangani be dama na coci kiyaye ibe bakwai tsanna da miniya kata na kata fata yuna yi kata yi masalacho iya fasara ya alkur'ani bai gurgudu ya fahimta suwana ya karatu laji kine tiya zandon duga kimini wọn zandon duga domini wọn zane mana sokola duwa na ga duma gace ji zama ba ara goyi a kagama en don do na oga ga yati zaune wuyi na oga kena na tsoga da nimbo na wuya soko zandon do mu ga le ga bici na wuya pe kinye ti na wana wọn àláwọn ló lẹ́bí àmọ́ wọ́n dẹ́gá ìdára ọ̀ká gan zọbàlá àbẹ́bẹ̀ àlọ́ sandoro ti kara yin bẹ̀ zọbẹ̀ kẹndù ìgbà tí wọ́n náà zọbàgá sandoro ti gí wọn to insha Allah al-karim ẹwà gá àbàzà ayé tí wọ́n ewó de tí ń lè mọ́ tó ti lá yìí arima ngbakpa gbakpa ndị atụkpanya waazị ya anabi muhammadu shina nsobe shi tụkpanya waazị ya anabi arị waazị ya anabi achị ndị nwa egbọn iya tusu nwunye ngo eke waazị ya anabi achị ndị nwa egbọn arima nwa ewa ẹ̀dá ni mọ́kàntí ti wọ́ gẹ̀gẹ́ wọn wá gbá lò mùsùlùmí ọmọgá lò mùsùlùmí láàyè ya yẹ kágbó ya bíbẹ̀ yán ẹ̀nà bẹ̀bẹ̀ àti náà lọ bọ́wọ́ nga malaza ndondo na soko ga mọ egwa ya ye wo na wa di kare be zawan ki uza pate wa wa ya la pata na be bo na wa lo la de ko ekonu wa wadu anu cha chire nwe wa wa zima yucho ngai alwalid ibn mugira wali alwalid ibn mugira to nga so ko wa ko agagu ya iyo iye batu cha adua ali ndu no so ko la ida no so ko anu ga ya ko musulunci ya mu ebo tuwa ndibo mutu inshallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم أفرأيت الذي وفى أفرأيت, أفرأيت الذي تولى نعم وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كل يا إلى باريا وليد بن مجرى بنا mbe wazi baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi da shigo mai kafiri mushriki fi da shigo ma wazi annabi wo ji wazi foga ya cinya azaba yan cociro an ka ni kani yawani dubun mugira ci da shi arbe lokacin uje balomina makanci dai wo daga wani dubun mugira mawagun ga da musulunci maga da musulunci ba ni musulunci a yaje ka ebo dukiya bai giba musulun da mini yan maka wani afe pompu wofi addini ni ca sayanin sanada abu ìwọ gáàgọ́ wọn ìwà gọ́ gáà dín ní bàbá òyìnbá wàdà dín ní muhammadu egi wuti egi wuti egi wuti gáà pọ̀ zuwa káwọn gáà gàgà ẹ̀sìn lánà túzà ń gá èlàmì látú ewóde tí ewóde tí èlàmì túzà ń gbóngbò àà ẹgbàbáragbá yẹ́zà zane gane gbabara zangon duwa a da ya gashi ga yi udana a ga wani bice gaga kai yana wato da dabo ba ni na yana lana kamita fi ba na kamita yi ba na kamita wado ya ce wazin na e eh, gannan ga iga cu azaba da ya zan dundu na jimani a nan gaskiya mai suna a zaba wasu tuna mila biya bayani a zaba na nuji da hannun mai lega mai tagwaguwa mai biya daga wuce da su wadon to yana yajina daga na nan yin ruwa nan ce sawaya mai ijo sha Allah ya fuki ya mai mai abuwa zaba wuce ta ce ya ce ya mai wuri efo kiyama gabe da be to ci cikin ga wala da azaba wala be gina za gina ga nan ga azaba gona wani dubun mu gira mai waga nan ga ta mun wa da sa ya ni ali ko di maji wa fe ma ya wada yu ngo mo je ga so ko bu be ya wani ya lo ya lo ya lo ga ku ga atu we wallahi kala ya ya alaba wato to ba Za su koyi ga nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko ga afara'aita ya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani yi na waje mamaki wani ya allazi zanatu tawalla wazu majata imani zumanu bayanin da zuwa ne ta imani musulunci nga ya addinyo sunna ya annabi muhammadu nga ya kuburu eza mutata addinin na nga ya zoba gyo so ko ga wani wuya ne zane ya majata ima ne yabo zanga cinabe be la'ankali na kuna ezaje la'ankali wadda ci jojore ya tsoka ta annabi ankali ya yi wa abin da ya lewa bai dan da ci bai gawa gaga wadda mai ndun dare na mufe ne na da cin waye boro na yare eh e ga wuce ba ni ma nan ko wa gyo e bo ni ke ga wode na wo ba ga wo wati ya dino nan ko na ma yi nan ko shi ko amma ga zuwa so ga yawo shi ko fa o ga fulaji ko pe o ga yada shi ko wàlẹ́ gan wọn ṣiṣẹ́ wọn ṣìkẹ́ wọ̀nyí òtí bẹ́ẹ̀ látún wọn ní wọn la kéya ẹ̀kọ́ wọn kó wọn gan ọ́fíìsì ẹ̀wọ́ lámìlẹ̀ tẹ wá oṣù wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ àti bá dẹ̀ nga aji bẹ̀ wọ́n lé dùbú ni mo gira soko wọlé alẹ́bí zanatò tẹ wọlá zùmọ̀ṣẹ̀ta ìmá nìzùmọ̀ náà wọn wẹ̀ dọ́sọ̀ yẹ àlẹ́bí muhammadu náà. arimawuta wa ata qalilan arimawuce yawo yawo degi yawo efo degi wa aqda usiga kunun ga na ya ga ta qalilan ga da wannan ta qalilan coci ci gan yawo degi bi ma wajaba alayhi ne na coci hanya wajibi ta tubo min mali ya dukiya na ma kudrati gangani be ikonu da alalofa ibilwajibi al'amari na na nke daza etinye wadda cewa ebayin zarka kendo ice gaggacu wana waga ga zarka waga a gawawa zarkayin e miliyan ni ba ni ba ta kwaci ko 25,000 ya miliyan 25,000 wajen eh eh zaga gan min calculate zarka zarkayin 7 miliyan yawon is you calculate 175,000 175,000 kawai mu dole cina so ko kan wani wabe wani ne cina wani waya wani ne ma ba wani wani wani ba ta wani gobe wani amma ga wani mimma rasa kana wani mimma mimma da ma ya musulmi ji kokari ji kokari a da na tsohon siga yayi na itwara ko gorogodo ebo matsoci wulawun cikin kayi efo kiyama ebo ne mutu dabara yi ya jewa da maya musulmi shi Allah subhanahu wa ta'ala ga a ta kalila wani ya dangina wa a kada ma ba gawa ya wato bayan su kuka jirin jini Allah subhanahu wa ta'ala ce ga ya nabi Muhammadu ga a zanabin tuwa cikin ga azaba ya kiyama la wada ana wata ya daji biyu da ana an hankali da a inda hu da baibi inda ilimi da yana sona fa yara wuce le wuce ya ga lalle ga su kwajin dandun doga ga ga ga ga fi wallahi fa kiyama na wani zuwa وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم أنا زي كافرين na itali ga ya mitu tarika yi tarika yi ala mitu ya maka yi ga lefi na je ga jibata na yi gula so ci ga wa ma hum na min khataya dan ne ja la lefi adda za أم لم ينبأ بما في صحف موسى نعم وإبراهيم الذي وفى أم أها لم ينبأ zanen na jazumata imani da na ayu labariya bi ma fi suhufi musa yana da mini ya takala kare gishin ya musa na? ebuna ga takada na ciya nabi musa na yi kuba ada a taura a made suhufu suhufu na ci jamu ya sahifa sahifa ci pepa waga ga suhufu waje pepa yi annabi ibrahim made annabi musa made beti a taura ayu labari ya bi ma fi suhufu ye na dami ne takada kere jona, na takada kere gijo ya e musa ya nabi musa na نعم وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم تتكدا برجز يا نبي إبراهيم النبي إبراهيم كتو الذي النبي إبراهيم نوغا غوا يايو يايو تاني كو دي بتوتي وفا ولوشنا يبونا النبي إبراهيم وان كتاكا ني يا شي سون beguwe sokocin lajaraba wanda ci ga tsunga ibrahima ungana ayi babu su abba su annabi ibrahima ya giya shi tu te ceto shi sokoga abba su nula zuba sokoga abba su annabi ibrahima da da yana ga zuba na wa abba su da eh nke ebe kikiri to si gato ibrahima ungana ismailu na mi yawo mi dada yawo jana a ismailu zun uzun anabi ibrahim aga be yiwu ga soko kan lawon zu egi na nga tuwo ti sagan ce zumi ifadu ma tu maru egi na da lami tun dana nona da ci ga ga anabi ibrahim anabi ismail a daidai ruina

sana ide na na wana wallahi annabi ibrahim ga ya gide da su fo ga ya na ya fe ti jina ga do do ji ga ito afe su ce je amma wa fadainahu eh ki ma la to ti ti saun ki la to ti ti sa annabi ismailo wi e ga iri na malam mujahid ga kan do nan so ko da ga na ki da la patin ban ma ga ga so ko ke mi alula na ngon so sa go do lawon atishu omaga omaga tishu jiga wadala kemna wada ti lebuna su ko rufa yo Ama emi bobe be ko ngai la wala bi e gombe be ko su ko de ga ganti o gam adara ai do kas annabi ibrahim ali ko bi shi na tun su ti mai bata na wai zibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati ko fa atamma kunna قال إني جاهلك للناس إماما سكوفا بيو من حديث يا نبي محمد حديث يا عن معاذ بن أنس kun gobe daga ya bayan baba hugo annabi gaga ala ukubirukum lima samma Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim khalilahu alladhi wafa ya lubamita ya ki latuwa titi ya nabi ibrahim maga ibrahim na tuwa shishen da ya na tuwa ti gungu ya na ya kpere latuwa titi ga nabi ibrahim maga allabi wafa zana shishen da ya na tuwa ti da alkawar nabi wina sahaba jiga hafiya ga tuwa nabi ibrahim mande wato tabiya yi e baga tin e tashi kan doro wa da faidi fa subhanallahi hina tumsuna wa e ba ga ti zan doro fulawun ji ga shi fulawun fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna aya kislan mutum ولولا حمد في السماوات والارض وعشيا ايه وحين تزيلون ebagatin annabi ibrahim yana wanzi ebagatin e ta shi yana da annabi ibrahim ya yanzu su ko ci gan wa fi zana shi shida da kawai mu da dawo a ci annabi muhammadu ba sai ci fa bi mu ji gafara to a ci to yana da mini litafiya annabi ibrahim wana to yana da mini litafiya annabi musa nawi allah taziru waziratu wizra ukhra epo lati na lalefi na wa lalefi ya zaworo biya zandundu lalefi zawa ebo na mutu ya kiyama laifi di ciwo allah ta ziru waziratu waziratu zanai lati na allah ta wa la wizra ukhra epo ya zanduca adda za lalefi da fi kiyama yana zandundu alayun la'a ezaka ga wọn kan ga le fu wala e fo kiya me ga mana wọn zu ya wo yo ezaka ga wọn kan wọn fa be wọn yin te ya go le fa be wọn yin ka kiya ma ga da be mi ala ba kwa si la lo aljanna na ga mana wọn zu ya a ta ga wọn a de za do jina zan do ala so ku fa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان آية كريمة في ناني توتشي وأن ليس للإنسان للك من الأمرين adina fi a zawangi tun lada na lada ya tuni ladan dora fi a zawangi illa ma sa'a sai na mutuwa da tuna aya nage wakan wawi wakan nage fidda wude ba kwa son iza e ga janje be ala do da kwaye ka ga di fidda wayu e gamma na ga wuciyo e bona tsoci ga wa allai salil insani illa ma sa'a yana e tsoa deza iza ga janje ni na wiye na nasiga be be yin ya alqur'ani ko sunna annabi muhammadu ẹgbọ́n ní ìṣèjọba ajé àwọn òṣùgbọ́n ọgbọ́n ní láàkè ìwọ̀n ládàbẹ́ àwọn ọ̀nà kí sọkú ìyàwó ẹgbẹ́ wá ń gbìnà àbàdó àwọn náà kí wọ́n tó wẹ́rẹ́ wọ wíìlì mí ní ẹjẹ́ àǹfààní bẹ̀rẹ̀ ìṣùmọ́ ìṣùmọ́ ẹ̀ ọ̀gbọ́n náà kí wọ́n tó mọ́sálásí náà kí wọ́n gba bówó ọ̀nà ìṣìná gbé ní tún bá láìláà ilẹ̀ láà ò pákó bẹ̀ pín astagfirullah ìpákòbè ṣùkún subhanallah ìpákòbè ṣùkún ẹ̀dánà owó ti sọ́nà ọ̀tún máa jọ ọ̀gá pákòbè ṣùkún ti wọ́n à lẹ́ẹ̀dẹ́ pákòbè ṣùkún kàfí mítìkú tó gún náà ṣáàkùn náà pákòbè sí fi gbàgbá rẹ̀ 300 láàrín ẹ̀dá náà wú ti fọ́gẹ́ǹtì náà àgbẹ̀tọ̀lá ló ń lù láwù gbẹ́rẹ̀ adáná náà síta ọgbọ́n àti o ẹsẹ̀ tí ó padà lọ. káńgáńgá tí mo àti fi dá yẹn náà dánwó náà èyí tó sòkú yẹ tí wọ́n gáyà àjẹ́ gángan àjẹ́ amma ka zuwa ba yana da mana zata wani gama yi ga yaza yi kan gondo e shi tupa ya yi wa gayi aka zuwa ba ya mamaca ka wayi rabba na na wani ikwani na lalabi na saba kuna bili imani gawa ba aduwa gawa ba ya zane da ya tuna wayi kur'anu rabbi ma kama rabba ya ni sagira aduwaga waba wuji kuti waba amma alaza wani za kwaye ka a gaga a yi ji fida wa alima e wana ga laji sha'adun ya yi muna ke agwatu adun ya za wani ji wusu ga ya gara mu amma abaduwa abaduwa umana dan dundu baduwo yana da mana gadon amma alaza ya kwaye ka iga yi ba na wuce febe na adaza ji shijo yayi ce beji na adaza ji shijo na mai ya gada nan gaya nabi muhammadu bai sahabu shi yau adaza ji shijo na amma yi ga aduwa ga ya yi wani aduwa da sadaka yi wani jamfani a zai ga jajin ne dole kawo gada bari ba idan oge wago asabi sido masu ga tauna ga ogan assalamu alaikum dara kaunin mu'minina yaghfiru llahu lana wa lakum nas'alu llaha lakum wa lana al-afiya antum salafuna wa nanu bikum insha Allah lahi aduwa ga obo janaizo aduwa ga obabi Allahumma in kana musinan fazidu fi isanihi wa in kana musian fata jahawaza anu alahun marufiru wa rahamu ibo galo sarra jana'iza liman ta allahu akabar ji wato caji ma gagi kini ma wato ene liman gaji na ga wato aji ma amma asar laye kula da ya cici liman ya allah akabar ji wato aji e wato gikini ekun gaga wato maganye obi egan fati aga liman yẹn gbọ́ ẹ̀dànùgá aláàkùnbáyé mọ́ fàárí sínú fàtí àgáwọn ẹgbọ́ fàtí àgáwọn ọ̀tọ́ àgbámọ́ ẹ̀dànùgá aláàkùnbáyé ẹ̀bàtí dínà wọ́n láàsọ́látù ní ànábì muhammadu sọ́látù ma'arufa laisat salatu muharrifa ọ̀tọ́rẹ́gbẹ̀ sọ́látù máa rí láyárí sọ́látọ́ ànábì mọ́hàmàdù wọ́n ẹ gbọ́ aláhùnmọ̀ sọ́lẹ̀ aláhùnmọ̀hàmàdì wà aláhàlì mọ́hàmàdì kama sọ́lẹ̀ ìta aláhìbíráhìmà wà aláhìbíráhìmà wà báríkà aláhùnmọ̀hàmàdì wà aláhàlì kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka amidun majid wa rahmu muhammad adabwa kala musbe bomo liman ga wuce ji nye ba ci musu da Allah wa akbar ya ce da Allah akbar ya ce ba doya zai rata ta digan shi Allahumma ghfiruhu wa ra'amuhu wa ra'amna ba'dahu wa la tudillana ba'dahu wa la tu'arrimna azrahu Allahumma nakihi min khataayaahu كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نور قبره اللهم اجعله من المهديين اللهم ادخله الجنه بيزلو kaga o mama o ti gba aláhùnmà tó fírù wọ̀rà ámú kaga o kí èmú limanga allah akabar rẹ̀ ta ci di wacho wacho ba doya musulmi ji bayani eh mutum ti sallama a ta ti sallama gole addu'a ga ibadan kan don domina di mamma ga da sallah janaiza ji na da mine suna annabi muhammadu mutum limayu lamu tuauda bana sokuna ebona annabi ga zan don don ga da janaiza ucike da ba na so kuna fala un kirata wa de lada en kira tuba a ce bi na nabi ga lada en kira tuba ki wi no ga mislu jabal uhud do jiya pati uhud wala da janaiza za ze ucike da ba na su adde janaiza na nabi lo mutwa sat mutwa sallan naji una mitwa lwana amma liman yayi Abe abeke amasallaci bona zabangi ce lakulo masu ga tana ke a fatabe a na shi ya zaji hajji gba ne a wuɗe da kya da sara nga lakun ya asibiti monin saka ke da ya wata bina ga ya mun bambo ya guda yanayi ya gana gana ba na ciku daga ya fahimci mu amma ga cikun na saga da wata 2000 bai bata mama exhaust ani yan doro don gobe yan don don gobe a su bata a aburoku eh amma shi mi ewu man shi wazo ngara ya ga le mbi ma da hasan ne shi ko e ga ka chu fo e de ro go de ha ma ba ko ta de ro go de la chu ro e ni wo a ja ya ba ti ga wa ga mi do ra la e se no ta do do ga la e se no wa le le chi gi de o mi ki zo ga e za chu mo ji de de amedzimɔ adzedebo ame adzedebo ee ee wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ ara tu lọ́wọ́ tí o ti fábì tòkú di gáfara yẹn dẹ lábẹ́ àwọn bá a bọ́ náà dandoro sáko yìí yẹn ká àjọ tó fi dá òun lọ́wọ́ tó àwáyé o wà á lé ìsàlẹ̀ ìsàlẹ̀. aje na fiya zawangi na illa ma sa'a na fiya zawangi yana lada nan yana wuce lotun na sukulu yi lotun wangi wa an na sa yawu wa maletun zandun da sako yi ce lona ye saufa bere yura a da alawu ruwa ya nuna ce yara wuce ga ne in dondo na wagajina aje na cota laso na wuce ga ne ya fi kiyama ga wani lotun adé tún lẹ́jọ́ na wọn àbá mi ní na zà wá ń jẹ́ wá àgbẹ̀gọ́ tó ò lóhun àsopọ̀ mú ká ní ètò gbùnmù rẹ̀ yóò gbẹ̀gọ́ ò lóhun dáńdọ̀ ti sáà lèwé kọ̀wé ti sàwọ́yọ̀ ètò ètò gbùnmù ó gbẹ̀gọ́ tó sàwọ́yọ̀ àsopọ̀ kẹtọ̀ wọn ló sẹ́yẹ́ dáná bá ká kan ka kan ci zuman da sun bayu ji zahu a cagau ba jaza al'aufa in gaba na so kuma wa wushi zainin dondo ya tude da na wallo na wa biya ba a'a na za dondo ga jina nga tuwo ci ga wu bata na wa ga bebe yina nga tuwo ci agun obe ya wani wangi wa bebe ya wangi ga tuwo ci alagun wa ya ma ke yi dede nga wa bebe ya goro duko da na ma wa ga bebe yina sai dai nga yi wangi ya tuwo ci agun wa labe mu amma nga yi dede o goro ko na o ga jina nga tuwo ci ga wu bata sun mai yi jizahu kagan tata wo zandoro bata jaza al'afa bata na shekman adda ya zainin dundun su kwake na abin na ku ya zuwuyo na mutum da tita ci na gaga inni haramtu zulma ala nafsi mi so tita ci bi na kuna bai ci zanen ni yuja ramu ta ce tita ci ne ni dai yi kuna bai ci zabi na kuna ndo ma daga hannu amma na ci mi tún àtìbí náà kọ̀ mi mi sọ̀kọ́ àtìbí náà kọ̀ èmi làǹdóńdó èyàn fáyẹn ya ìbáàdí ya ewu ṣímìṣì èmi mi ní eléèrè àná ìdí sọ̀kọ́ àrẹ́mùtò mi tún lájà àràmù aláàlọ́sí àti tàchí mi àzúlùmọ̀ na na tibi na kuna waje altu ubai na ku mu'arrama ya cike ya bi na kuna ya tido shi na miyu la jaramu fala ta zalamu ita tido bi na kuma rai bitutubi na kuma kuma rabbuka bizon lamin lil abidi a cika so su da yi mini haya da cikin ku ɗandu na gallon tunguru na fala ya kafu zulman wala aduma wanda cunga fala ya kafu baksa wala raha sun mai jaza'ul jaza'a da alfa na'am wa'an ila rabbika almuntaha so ga ya nabi muhammadu ga an domin duwa ga wa'anna lalle ke al'amari na almuntaha almuntaha e jekeba almuntaha e giba ya dondo e giba ya na ole na ila rabbika wanda bayan ciwo ya efo dambo na wani bai da ba ko ko kuma wato ba ni na ga zandoro la da miyamiyo a cikin da ce ya da min ne ya kushe wuce ganga a yi ga ku zandoro a pepe da ba to ta ni na almunta eh ban don doge jutu ba ta dinu e fodi adabu yau da azu a ga wai da ba ya to ci na almasir ìṣẹ̀kẹ́ bá wọ̀ yìí nánà wọ́n á ṣe bá church sọ̀kú yà ń sáà fúgà tó ṣá lúwa ya á gbà fúgà mọ́ wà lúwa yà á sùfù yẹn mọ́ nàá. wà á nàhú wà á kàgà wà á bẹ̀gà. wà á nàhú wà mọ́lẹ̀ tó ti yé mí ní ẹni jù wá dùn jí náà wà á dà á kà ń lè oyo ilimi oyo mulki bata ya tsan ba shi go wa da uwa da aka mini ya tuna so ko ilo na gaga wannan zana bauta a da aka mun ga ba za yando na da wai ba nan ya so ko la eh yando ro ga mawani ba ni yando ro ga mu ce mawani ba ni na so shi ga izai luya wace manin na zana waga da yawan matsana ka ga ko bautan eh su ko za jiji a ya a ma kawai su ko ga wace ne daga don ya zai da mu ayi waje ya a tsakan waya wa e bawara dan dun da ta ga tsamai matsan ko be ko ta ga mu ba wajen ya bu su na wa hankali luba ya wana wala ke mun jizi ba ci na oga da asibiti ba na ran da ci gobe ce ne ba a gobe ce ne ba gado wani digma ta wangi magu yi da juwa mun mamaga mu da ya a tuyila wa'annan ruwa ga aka su kuka yi tunai ba za zaton da na mun ga ba tsanin wa a a da su kuma tàbí sọ̀kọ́ gáàyà ní wọlá kan wá bá yìí ẹni wá gáàgá ẹ̀wọ́ náà wọ́n ní ìgẹ́ tọ́nà àdìtìwò mí ní ẹ̀nà kẹpàtì lọ́wọ́ yìí sọ̀kọ́ ní ẹ̀nà kẹpàtì tó ànábì ọtún mẹ́ mọ́tì ọtí ká mọ́tì nga mai ke zan ke ba za ki bi eh emi na matsa tuwo na aya ke tije wani aya ke tije na yi nan o mai lu ya tu lo doji wa o ga matsa tigi wa matsa tigi a ti ga ije wa matsa tigi wa matsa tigi wa matsa tigi so kuma ya ta le ni wa ebo na tuwo ti ga wa ya ta le ni o sin fa so ko gumi anu sin fa ne ji ga iga sifatul muqabala

ngala min ayan da ta soko ga inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur afi da tsakani ruba ibnu qayyim al-jawziyya nga al-imanu nisfan nisfun fi shukr wa nisfu fi sabr wale ne ga imani ne wa ga fi payin kuba ni ni da min ne boji ya soko ni ni da ni ya ankuri jama'a sọ̀kọ́ yayi yá ìta níbò àwọn àfẹ́ bá ọ̀tàn fẹ́ lọ à ẹ̀gẹ́ tẹ́tẹ́wà fẹ́ mọ́ fẹ́ lọ ẹni lè bá wọn nágáwà dé àà àlàmọ̀rẹ́ wa láti tẹ́ lọ a ọmọ àkẹ́ fẹ́ bá ọjí fẹ́ lọ à gẹ́fọ́ ndóńdó fẹ́ tígẹ́ àà àdé lókàtí náà wà láyé tẹ́mẹ́ná àti àsọ̀kọ́ àfẹ́ lọ ṣe kánò ṣe to al'amarin na gadon boka co ci gala e gibe gaji mini wada lo bayan da na ji a aje browser na Eh, ene la mi sira ti browse na kada ni ga browse ya computer ya no so le pe ni me ngara dole su ko abba waji wala nabulu wannakum bi shay'in go min al khawf eh, wal ju'i wa naqs min al amwal Wala anfus wa thamarat wa bashir sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون suka cika bazar kuma to annabi su kuti annabi ti hmm? su kwa yi gijin rabu a na'am wa'annahu wa wa ahiya mini etu na matsoce lo e wa ga zarin doru kenan uwa mata so ko ga uzore e za ga tutoci wore barufu ga tutoci wore yanzu gi ga tutoci wore yawo gi ga tutoci wore e ga lu ma do yi mare ga za ka za yo za ka za yo za ka za yo ibi da e mi she mi uta mi ke ganji yace kudo yiza ki don ha ga yana daga mi da kaza nan waya wuza kai zaga gula zu so ko mala hu ma wa tsoa al'amari nan ma ji faruwa a Najeriya kashi yele ya mi da yawa mm yawa mm yawa <laughs> so ko wal mustafa nan mutu ah. <laughs> amma ki akpanu ulutu yenu ina ka don e gaga so ko e gan e don gaza na ba won na wo wa annahu wa nga izana ewula naa, ezaga atu soko wọn kakade eza laye laye ti le ŋutsi ti ba wọn nga yẹn lo ti wuda ji ŋutsi ti tiri ndébúrò ari zana yẹ kó ti tẹ ya ŋutsu ya be soko yẹ zana ká àgbọn àti àti gánà tuntun ŋutsu dẹ ká bẹ nga ló ba soko nù ega lé wọn mọtò si ezaga atu wọn atu àmà nga yẹn ká ká kuna. uganga katochi lekunzi enonga iye kunaje kumi tutu naje yesokwa kata wepe tutu etochi kiza nga ah era no hundu wene wagala akpe miganda na tutu na hundu etocha yanzu inganta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala adira ndọ ndọ na ga ga mai yana na setu ga ka yan lokaci lokaci ma da bi wada wada eh wanda ruwa mata su kuga yi su ne wurai daga kumi na lo bana ya da lami ya da lami shi ga mi she otu ma twa ni ada lo la shi ga ala ndo tu ala ku ba de

wuce awuye na anjeli sun jona ya al'amarin wuce ya fi kwaso ko kama ya yi al'amarin na fi kwaye tsoci ba ya ga ayan nan da su ibu na kayan zaga kpagula zuwu sai su kuka kpa sai su kwade gwada mu eh no waye yi nono ko eh eh nga mala annabi ibrahim mu da min توحيدنا نبي إبراهيم الله ونمروذنا أه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال له إيه؟ إذ قال إبراهيم رب إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاقتجها من المغرب فبئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين so kunga wacce lagwa lo bayan zanen gobe da annabi ibrahim yana ekpo mulki na tsocin layi wani wai gagan mulkin na na tsoci la'awun na ikarduwa na udu annabi ibrahim ya yi ga dami tu so kun ga a'a dami tu tsoci gaji bauta ya kuti ma ọmọ ọgákí èlúgbọ́dọ̀ áńgì ti bauta ya ọmọ na zari táwọn náà ga a'a annabi ibrahim lawuja bai na hugwa ga tsoci wa ga ji bauta ya wani ga ya yuhyi wen laye dambo wọ́n yìí mi tù mọ́ ike láyé tí mo wà ó ti rò ànà mi tún náà léèrè àná òwò yìí mi tún èdè wù sí mọ́ mi láyé dáwọ́ wọ́n wò mí tù mí tún mọ́ ewu yá ànábì ibrahim kọ́ wọ́n láyé dáwọ́ mọ́ ẹwọ́ rẹ̀ àdà pírísìnà condemned human being kwandon dami roba na shiga lokacin láti ci àwọn anígbẹ̀yẹ̀ fòkànlá wúwúwúra àdáláwọn abẹ́ zànà tó ma da lokaci dé gyara wọn yana aláwọn abẹ́ àfẹ́ lábẹ́ ọgọ́tọ̀ wọn na ráwú da ṣùgbà ìrìnà ni wọ́n a wọn na tó ma ń gádà ṣùgbà ìrìnà aláwọn ya náà aláwọn ya rú mẹ́mẹ́

inji man doci ga fabu ita lari kafara ka rica yake ku gagi yake jashi ebe ga e wuri lada wuri buyita nan wani buyita nan gawa ne ga fi'ili wuyo mabini alal majhul amma fi'ili shi ga kuma da ayo asali a bina wuri majhul ga ayo bina wuli majulu gama wato a fasara fobu yita wuji fobu a a fobu yita wanshi waye na waka na wuja ibn haka zai wuza abin da zai gaza ra'ina su kufa biyu jama'a musulmi da yana ga wani dole da na ga tsura da na ga jajiri na wa jajiri da yanni ɗaga duba za mu da ci da eh eh shi ya ko za a yi wanka gama gama na yau eh za ta fi ba kawai eh typhoid fever ce yi sun naza ebe na sun nuna da mai gida ngatsa eh wàtún bá ká máa rẹ̀ lẹ́kàládà láti bẹ̀yìn fún ògúnkẹ̀yà ee adé tí ó adé ń lọ sílẹ̀ lọ káà fíwà ògúnkẹ̀yà náà lọ́sọ̀kọ́ ẹgbẹ́ adé mi ní ẹ́ fi yọ wípé na ìsúnú bá nínú àgùdà súnlá ò àgùgbẹ̀ẹ́rẹ́ wọn ló dẹ́kẹ́ mú náà àgùgbẹ̀ẹ́rẹ́ káàkà àyàwó na láyà náà ẹgbẹ̀ láwọn musulmi da ya zaga jajjada ni inna lillahi wọ́n ti hàtìrí àrídà wọn ni wọ́n ni wà ní tó ń gbà ní dàgbà bí an èmi èwo èmi èlà sórí èlà jẹ́ àjẹ̀bí ètò anamọ̀gbẹ́rán ètò aná èlà kí á jẹ́ àjẹ̀bí bí yàtì àṣìpá kan lẹ́tí lẹ́yìn kí àti lẹ́wọ̀ kí àti lẹ́wọ̀ kí àti lẹ́wọ̀ sókú fáwọn ètò ìdáhùn náà. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه للتوت نمولي لأنا خلق الزوجين وغاي زي جالي تايم تو بياس إيه وقبانا إيه وقبانا جال بينا سوكوغا جا الزوجين إيه يلي وقبا وغاي الذكر سوكوغا جالي تايم بعديو والأنثى توت مغاكي جالي تايم إزاكيو وجينينا wayan dondo ji kuba kuba ان دوندو دي بابي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون نعم من نطفه اذا تمنى ابل عندور غاتما وغاتما ويوما توبا جيتو اذا جنا جنا to zanen da na to zanen da na to talaka to ya to bara to president to ah minister to zanen wayi na wayi so ko kan wuta ali ta zimin daga min ne mani eh ebo ne kagwa kan wani mi ya mi pe waye mana mani ga waye eh fali yanzuru al insan mimma khuliq khuliqa min ma'in دافق يخرج من بين الصلب والترائب باتي نجران وانا غاجز عندهم ادينا بيركا وانا نو سكوفا بيني min nutufatin su kuka haja ni ta yi za a bagi mai zagi ji daga min ya a nutufa duk ni ne na wani eh duk waye mani ne shafi na kaci mai zage wana nuwa wuce ga tuwa ta dari ta zan dondo bayan dondo ya adda zana ji be zanariye na adda zana ji be azarfana to za zuru to za jiko to za niza to za na undefined na ba ta de min yan wannan ba so tila dari ta zai dondo so ku fabi na'am وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى النشأة الأخرى تتجيها لتوربي وأن عليه واجب تبتيتها الله zumana iga bifi mini ya kaba da wazo na ndo ta je kanana so ko ake ga ali ta yi ku da bishi ake yayin yaji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuma na ga zainin doro so da mini ya kaba dubarin to alkafa da bata wada ko kwana ji buki to na kaci ma bata kwana wada eh, ko kwana ji buki be jikane ina be kene ayu eh, ga ajabu zada a ci ga annabi ga ajabu zada ko ga be kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ban be ya annabi shi da ga ga ba kabura annabi baba ni ngole ude 1000 424 years ló jẹ́ àjẹ́bí náà 1424 years 20 la ń ti yí jíra annabi muhammadu dé gbóòsù tẹ́tú ya gbóòbà tẹ́tú ya ṣíbẹ̀ gún ni tó ágàgàgà kabari ya annabi ágàgàgà gún pẹ́pẹ́ sílẹ̀ bá ní wà gẹ́yìn na gáà jùn adé na jí na kàpàcin sọ̀kọ́ náà bẹ́yì ànẹ́bí sọ̀kọ́ yìí sọ̀kọ́ kí n láyà sọ̀kọ́ ya kí náà kí náà kan yìí náà àmọ́ àyẹ̀wò alóògì rẹ̀ yẹ̀wò alóògì tó tún àwọn ga mini na ya ce ti ma ni bai yi da zandun gai ma ne ti gan su da zandun wa na ki e ko na kafiri je da bai ga na ya min ne za ji kana zuwa na ku ta ta tsoto ji sa na kila to no la ji to ji kana ala ta ni ta wa ra ko ba na wa no ala ta da insani dinu min ad-dan lam yakun shay'an mazkura ina ma ya yi dama ga lalle ndọrọ ci gaza ndoro na kizu ma ya gebe wana e wuce shi e e e, na ja a wale ya lega ci egwo ji ci dambo wale ya lega bazo ita egwo wuce no yi usan ike a eh ike yi udana wọn wanda mato ya mato mato nan da nasara jina mato na tsoci da fikira ya fikira ya da nasara ci jina mato haji kwasa in don don da mato nan da ma gula da kaduna ci da da pan kashi kamla pan yi da wuri agula ti ya ci mato na ga tata kuwa ga wuce wura tsawangiye na jidan yi ma ya daji kewa kuma su ko na su ko zangoro ne idan ne shi a yi da mitina ina tura ba wasu gida ba nza don dundun ana eh, ne na'am wa annahu huwa aghna wa aqna to ci ga wali wa annahu min ya tuna to ce huwa amana so ko ga yi tune go baya zanaga bauna zanaga bauna wala wode ci ngere laza na gabo na je wode chi wa ko fowa wa wa ko certificate wa wa ko yendoro wa ma so ko ga nga yudi nga mai ga wa ze so ko ga la na ati bo we ju go amma da sa da eh we ni la ma bi za cha eh so ti ga ya za ati bo eki umeni wàbẹ̀lúgbà láti ẹ̀mùbẹ̀lẹ̀ tí ẹbẹ̀ kí ni wọ́n yìí àá mi sọ ẹwà ọmọ rẹ̀ aláìlú tó ẹwà wọ́n gẹ̀gẹ́ dázẹ̀káyá dázẹ̀káyá má lè aṣọ láá bísọ bísọ bísọ bísọ lè yẹ wọ̀rọ̀ àjírí ẹgbọ́n ọdún bẹ́ẹ̀ ti gẹ́sà kẹtò mi mẹ́rù tó tó dé tàràtà mi ń dáa eh so ku fabi tuwaci ga wa o wale tuwaci ya da wana amana nga yi suna ajin ya zane wa akona nga mai kela zane gabuna nga yi zo e ga soko ya kuma soko ke ya danna e ya zane gabuna ti gabuna tiga ga tuwaci ya kuma man da ce ke tu fasara ga wa akana su kuga yi suna mai la da na bon na we de yando a is that if wa da yan a ka ga unza wa da yan a ga ga ba ka zaga da ka zo da ci dewo o ga ga wa da ba da zan ci da ci dewo ne o ga da ba ga ka so ko kai wa da ba ba wa rufi a cikin mu a dukiya al'amuri su kuma kemuna na gbaji ko ni na ta agu o ga die wa kaso ko ka go dia o da kaso na mo to ta kai o no ga yo di annabi ga dukiya na su ga ya za ndoro no won ya zaza za to aje dukiya na to ta ya ila bari nye tala kan da ya ya labarin na ke a labarin ya hankali ya tu masalaci ma labakar mamudu gumi ewo da ci mu ci mini ewo ci na ji dai tawadu e ga da da bai ayi saran yi wa ga da yin an eh eh mini ya alama na ugwa ga ewo da ci mini ya na ewo da ci na mini la ba shi to wa zuba wona na wa wona to a ta ga ewo da ci mu tafeti makanta mala bakar mamudu gumi bo sai lamini ga shi wa zuba ìgbàdó mọ ẹ̀wọ̀ ní òun fẹ́ fọ́n bí ó ẹ̀wọ̀ ní òun láàlúwé fẹ́ fọ́n bí ó tẹ́làkà náà níwé wọn fọ́n wọ̀ níbi ẹ̀rọ́gán tí náà tẹ́làkà tí egun yóò gbé observation náà mọ́ ojú dáadáa náà dé ẹ̀wọ̀ àgbọ̀ ní nàgàrí so ojú ẹnu ti gán tí náà adéwà dáadáa àdúwà òfin lápàdé tó fọ́n òfin láyà ẹwọ́dẹ̀ tí náà kámi ó ti náírà gúwọ́ ewu òfin láyà gúwọ́ yìí

mini babur agadan ẹdana agadan na ẹ ẹba yẹn kata fìtí taako wọn alẹ wọn egun tabo wọn egun tabo àfẹ egi ìfẹ bẹ mọ ní baba ṣẹlẹ ní baba ṣẹlẹ ní mídé ń alágàlọ pa àwọn ọmọ àfẹ lóní àfẹ làyẹn kìtì àfẹ yìí. kaje layin gisi na afirka mun tana kanin ga mun fi gani kanin ma mun ke yawo da ai wanda ga ke lobi fa wu lobi na ji an ji tsona mun ga wanda cin ne ga mun ga to wani kaza lalle ali na wale mi e be wazi ba be na. mun ga wa ya gu mi ta ya mi wona na mi ma je bo saran yi amma ngo le mi na da wale mi na ofe da ne migawun babo tomato na jima wale ji bono migawun yiri ne mina na na tomato na na jima mi duwari ko ogu bai da kaduna amma me waka wale wani kibari wayo da wacce mato na gaba wani wani wani wani buta na ga safi wani e emi mini emi na wani da gugu bayanan da gugu ya wai wala kunkunkula asbaha fakiran wa amsa ganiya zanati baje zete ndwana umashi yadda na ye daga wadda ta hasa dare da rawa ne bawon gina cin gaba da ta bato kito mu ngọ́ gbé iye

za a zama ba ta uwa mafi a ga sai kai kiyama a ci hazo ni gare ba hudu aláyé tó ká mọ́ ká tẹ́ mọ́tò lábẹ́ àmì rẹ̀ ní àtọ́ wọ́n náà wọ́n lẹ́fẹ̀ẹ́ tánìyàn rí da su koya ki ba wani da su koya ba na ci mai yau ka za da ne wa ya waje mu na na ji ba ya da ji ba gare su da kufa na wa annahu rabbu shi'ra wa annahu lalle tsoci da wale da ana huwa rabbu shi'ra nga yi tsoci ya tsoangi a da tsoangi na e ji bauta ya zo ya wato bi ma'ana kafi annabi muhammadu bena mushiriki ya da tsohon gina ji bauta ya yi ba shi'irana nga tsoce wa zuwa ka ya ga a'a wa annahu lalle tsoci na wale da anan ga rabbu shi'ira na'am wa annahu ahlaka adan al-ula وثمود فما أبقى نعم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وعنده أنجز عنيزا آه ba soko ti ya za ya za ya soko ga agun ga ti beza ji e ba ni ade ah ken da nu ben se ta ga eh ade ga garare ade barare eh ade ga barare adda zai zafi na sai zane su kwaya wa annahu lalle tsoci na wale da na a halaka nga yi zai mitin ya adalil ula adawa ya mafari tsoci ga gbin ati su kwa gbin iti ma na'am wa an wa annahu ahlaka adalil ula وثمود فما أبقى نعم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يدا وقعدا يا ونا soko ga ize gbe ada wa ya mafari jitu na wa ga ije ma na bi hutu jo e mo na adze ze boka kwana allati lam yulak mithluha

قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى jama'a na binu نبي نوح min من kafin كافو في da دسمو داوة جتنا wani jama'a na binu shi a inan kanu a yafe azulama a timina bi na kuku samu dawa shi gangani bai adawa shi wa a toga a makere ta gaga ebona kila atiga atimi na abino kugo amaji tagago eya na nabi Allah ti ce da wazi na 950 years eya shitu shitu e da gutwa ni ce to eya sharata nga nabi afe la fe da wazi amma za shi ba ma da bi annabi buga Quran lagan nabi ore wazi na kaya ni na baba a ta shitsu ya shitu shitu 950 years nga anabi nu fe jawazi 900 ya gwa pe shiruko ebe tu tawhid ya gwa pe bidiyo ebe tu sunna ya gwa pe dandan yo ya gwa pe yo ya gwa pe zo aluncho ya gwa pe zina ya gwa pe ya gwa pe ya gwa pe ebe tunana ebe tunana ebe tunana ari mo tu wa makaru makaran kubara وقالوا لا تذرن آلاتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا sai lokacin na coci ben da na binuci da ba duwa gyaranci na 950 years baba ebuna ga na binu ka fi coci can foyi tutunan fiya shi wakala ya shi ba ta abin don ruwan 50 da gugi eh eh 990 zumana ja lakai jama'a annabi nu turona annabi nu uzona annabi nu tifike fe ya shi tabe kuna gugi eh waya mwaji thousand more than 1,000 years amma wazi na guceji ceji ceji ceji ya sokojin nikete inna arsalna nu'an ila qaumihi an anzir qaumaka min qablu an yati yawma adhabun alim ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ani abudu allaha wattaquhu wa ati'un iya iya shitu shitu ebe wani ji wazi gawa ya abu da hanyar yi dimana ruwa ga biya na a'a al'amari da ta fega a diza na wani fasa tumusiru amma wadda a ganga bi ikima laza wangi shi ya ko bi ikima bi wazi wangi kuji tokwa umarji walakanci a'a kawo tunan ke kuna su kurba cikin wai ko kan dondo mo fata gaza an dondo luke ko ka bu wa e de oso se ti fata ndo wa yi dono ko amma bana annabi nu ji zan ji wazi tuna agware agwa ara annabi nu be gwalala rabbi la tazara lil ardi min al kafirin dayara soko mai waka do tsuka yi kafiri na hula ke ko kimbo na bu na mana tso ci da ga to daga na nan ruwa 50 years agwa ma ga go gawa ya na yana waji na mai waka da ga ci ga aji sa ma da da ya di ta nu numo e an na na mawaji da na me atu malaika jibril da ke na wa kai ya wuce kana malaika jibril ga yi o gawa e ya na kan e ya na kayin tiyan mo ki mo e da na e la na bilu we na ga to na ga wa yo wo cha ka cha sada wa na nu ga ni ga ti to mi so ma be je ti nu ti se diya na mejin ya na zo to ci gato ina waji na yan do na da mini yake mo ci ga dabbo yo na me wa go wala guba guba wala won won da ya na guba gaba guba doko guba yan don do da nayi min kulli zawjayn ithnay un wada ya na ko kire ya na baba do kaga ganci to to to zami wajen ganci ya ce yau to wacce to za mu yi ya ce gafiye yau ganci annabi nuwa gafiye yau to za mu yi ci bí a lè ya pàpákó egilá abẹ́ kana'an ga ya bù ní ya irkan ma'ana egi bẹ́ gada bẹ́ gada ya nuna ta kuma alkafiri ya waga ga wani wani gayen dole egi gaji na ce bukutu biyu ma egi wayo nga ja na kawo so ga jina ona annabi nu fe gu egi dabe egi dabe wa kana fi ma'zili wa pe ada annabi nu annabi ga dabe annabi nu ga dabe ya na ya wa egi min dabe wa dogo na ya ga cikin boyi na ma da duwa na cikin boyi na ba ku lafiya ba su kuma egi ga sa'awi ila jabalin ya danda da na ta fati ba tuli fati mutu ya asimu mu ga mai gawa min da ba bai ni wannan annabi ne wake ga zo ga la asimu bi yawma min amrillah adda zane duwa na ga wayin nan bi alamar ya cuci na cuci la ta bi rawa jidana illa man rahima sai da so ta yana annabi ne da tsakani ya wayin gangabe ki yake e gamdo yake ga wa wa mu ya ja da mai ga dashin dashin dashin wahala baina humar mautu gbadon gbado ya yi rufe laye ka ga tsakaniyar annabi nuwa bai yi faka da mina da mugurafi ya gyafe da mina za ta alakari lole shetan ya yi gobe annabi sokwai na shetan wọ́n yí gobe annabi sokwai na ya gya annabi sokwai a zai gimina dangane da yi min mizon mu yi mizon ebo na ga anabi nu ge jiwazi nga jiwazi jiwazi ime ati ya da ji wazi e ga ko mu yo tele mu soko ya ko mu fa khana ta da wa baraka daraba allah mathala lil ladina kafaru ra'ata nuh wa mura'ata lut ta.

tukwaja ci ga yiwo to ci ga innahum wala jama'a nabi nu ya kanu afi wa azlamu aga ize timina bi na ku kwa dawa ji be sanu dawa ji na wa to ba amma ke ji za shi ya shaƙi ga jama'a na bilotu to ba bai da problem zanen ga yanzu homosexual no zanen ga baagi be baagi ga ke ba be dozi e yu ga nutwa nutu isu me ya na bi so ko sokore a liwato e yu ya mi suje ba liwato e ga ga wa ni kaze di nutu i anabi sokore tun yana no liwatu e gaga lutuwa e gaga a ce ji lutu kun wadda fahimta ko sunna ya annabi sokwe ya ce milale na so da ya tugi sunna lutu ne da milale ya ebe na wula daga lutu ne nga yi kila isa amma ja tu lutuwa lutuwa ismu min asma'in nabi sunna ya min sunna ya nabi ya lutu wato ana ga lutu zane kan gwa yelli watu na zane kan gwa e bake bagi be bagi na amma mutu etuna lona e yugalli watu e yugallu twa unga muda so a ce lutu ah nga waye ilono ko luto yi suna ya zame ka kya ga diliwatu ma mun ga laulo larabci ga e diliwatu ba gibe ke ga masiba mun ci ci a Nigeria so ko ta ga yibo ke daji ba ya yan majalisa ne go ya to addini ya si to a ah, kuna dini amma ba ki da ba ki zuwa da yawa iza ki bai zabi zuwa inda kuna dini amma alhamdulillah mun sage kace hadira hadira ki mun fi wa kuma mun tabbata na ya bana e hadira hadira to delta state to ne ji fe protest no asbana ne ki fe protest no in churo eh woman right to rona la la ndo ndo na ndo na ndo ha wa ji na ru ba ji in churo And it's, it's human. The conference of why? Don't go there, no, no. Don't go there, no, no. Báyìí bẹ̀ báyìí. Ẹ́ báyìí bẹ̀ báyìí jábọ̀ èyí tí àwọn. Ẹ́ lànà wá bẹ́ẹ̀ tí báyìí àwọn ní kí ó tàà ìwà oríṣi. Àrùlá àlàjọ ayé rẹ̀. Àrùlá àlàjọ. Kẹ́ni òwe ká àrùlá àlàjọ kí owó lórí ìrà àsáwọ̀rọ̀ wà ti pààrà ìrà àsáwọ̀rọ̀ láti láà lóbi lórí lóbi lálẹ́rẹ́ àrúṣí àbàdú àbàyíwó tọ́pá àwújọ àfàrí àà tó ọ̀chá àlùkò ti pààrà bẹ̀fẹ̀ sí àbàyàwó tó ọ̀sìn gan wọ̀nyí mú tó fi kọ́ta sofa laka dada jamani ga ṣe ẹṣẹ́ ake na àwa ujẹgba ujẹ ṣíkì ujẹgba lukoko fọ́gàṣá zumana ṣùgbà lukoko ganci na fọ́gàṣá allah subhanahu wa ta'ala ta wuke ma gasha ne na wuke na yabo na eji wuce ba ni da makaya tsakaniyar maka wadanganin da sandu mai uku tsaka ɓata mai lugu karata ya wuce ya ci wato bayan amma annabi sallallahu alaihi wasallam kayan dubu na agayin loji agayin loji mai yi sandu mai wuce da wani annabi ya joga zanduru ke bici na gbaya a zaba yi damo zanduru na gaga kaja abuna a zaba na hawa mutum ebe da kayan lugu ya taba gawa so ko ya luba ya luba ga matsoci ga wajen matsoci ne ga ya luba ya luba e ga ke ba ma ba gi ba ba gi ke ba ma ari un so anabi lutu fe ga mai ga ma sabaqakum bi amin ahad min al alamin e tu de de nafa ala de ze nushi e jona ya luba ya luba ya luba ya tunana luba sokwa abin ma shi na nawa mala'ika tun e e bi har zaguwo mala'ika na ji ba ta yi bagi a make yi zane ji zaɓar na mala'ika na ya ci shi emira na bilutu ne za wash wash kai kwabe a na bilutu ko oh e ga sunu zuye da miji e agin kiyo ngai ga goma fe ko ga irin na na bilu tubele ga ga tsakaniya eh malaika jibele ga tsakaniya annabi lutu be ga ga ga eh ya annabi lutu ga luwa wa fa be yiti zawanja ide sa zawangi sabe ba ta malaika ji yo yi lábáwọ̀ ìṣẹ́ ìtàgbé ṣíṣí náà dí níwájú ọ̀la a karshe dai su kuma ga annabi lutu da to ajiya kuma gashiya wa ya jiya gani da zai ji ma da ina amma burka

wà fún ìwòtò fún bíàtú fún múnà fún sọkọ́gbé tó fẹ́ láàgbé kéze ló fìtí náà ṣáàlá dá fìtí ka ló fìtí náà káàbì ṣe bá kó gára ewu tí àwọn sánmọ̀ ní sọkọ́gbé tó yá gbé yìí kì àti yá gbé ajá gbé gẹ́ntì náà sọkọ́ tí kéèdú a ne ayé ń tapò shi ba. adabu ba ne a saba su hannu ba hannu ba gama ka ya ci gaɓi ba to me ga yi ba ne ne ga haka zai aiti aiti da wata jago ba ba gida a wato ga zai daba ya zai daba ki ba tun me wura yi ada da cewa mu da cewa mu sun kuma wura ne eh, a cikin gaɓi na hadisi da muna annabi sallallahu alaihi wasallam fi bukuti dan la'natu llahi ala man waqa'a ba'ima uqtul fa'ila wal maf'ula bi la'na su ko ji tabbata ya zan do ne ke ba be gangani be ke yi wa dabba ya ade ya dabba wu ya mela utunan jin do to shi na ma. al'amari biye da yi a kan ofe na inda wadda ga adde kes na labe ko tun ga cina ngala ngala bi ngala kes ye bongo ikale no e ba kes no ki ki donga ya ki ti ya ki ke ba wo yo ngoto e ba un de dara egi no nga mo du o ma ji ya won ma ya won o ya won egi no so mo no ya won wọ́n èdú tí dúí ẹ̀sà ti pírọ́sẹ̀tì ayé nàìjíríà ìdánù fùláwọ́ àti ìyàyí nàìjíríà ngbá oúnjẹ bá bèèrè méjì wọ́n ẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ wuce shi e nasara yau ga ga in present umargi zagi ya kawon ya muku da yi aka kya guwa ce yana aga ga nigeria a gba tabiya ya e nere jina oge ọ ga kya ade gomina na ganga wuyanwa ga ga a ga wuyanwa yi zagi ra ece din zargi ra wanje mo so na wa ba gi na yi tin wuyanwa itatuwa wanzidana wayanzina kupega to sai ga annabi Muhammadu so ko ga zanen fe diliwa to no dilu to zanen fe diliwa to no udilu to zanen fe dikio e to sunna na waga tuya na soci la tuwa na wai kondemu wa ba su ko ngala iti baya na soci ga innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata hiyo eza shi dabo en ki ga de wata amagi e ki ga je gi ba ga ga la wa tu isa akidan nan kyare ato annabi isa again tí wọ́n ráwọ̀ ìgbẹ̀ lọ́nà yes ẹ̀ntùgì láàdí wọn òjá magi àgbẹ̀tò egina mọ̀láánà aláwọ̀ afirisa ẹgbẹ̀ nínú ètì dáná òyíkẹ́ zẹ wákẹ́ yà láàáyí bùtọ́ ànùlọ́ ànábìyí sánà rẹ̀

ya bena ki fa bi ayi ala la ay kuma bi ayi ha la ay rabbika tatama sha ya bena ki ba do ani ga ta ta dai mu skwala zuwa ani ga mu hada ta ce ce ne ma su ku fa di toci na musulunci wuyu ya iko koya tuno mai musulunci su kwa kafirci wuyu su ko ya iko ya tuno da kafirci ka ne ka yi ni ne ba عليكم السلام نعم eh to eh a ci gago a gana eh, ga ebaya eh, eh, hadisi ya alabi muhammadu e gizo kan gi kabu wala di fadin gi ma wanda ka pena wa jimina addini wa wanda yi limina laushi to to yana mai ga gaji za mu ci idan mu aja da zai lajiya wa na laushi to yin salla to na na yake ba da di lamarin ci la ya wuce mu na ya wuce wuce la wuce sharata na gaza a gaza na ebo na a'a kana ye gaga ebo ya lajiya wa na wuce dai kore ci eh ya na wajen wajen wuce dai wuce

torejia wana torejia wana ndega capable no one situation la wana alu shito eh ebona zande tipe ba mi ka bocho awaga ape masallaci eh, da yin bocho a masallaci mutu to to anin jimma nga mai zai dai limina amma waga ali limon malati awa ba ta komiti committee jima'a da jiga lalle wai bai limin zai ni ne ci amma yana ta kuli gini ganin duk la jawa na wa shadwa ìtòsíkè yìí jí máa ya ìgbé tó dáwà àwọn ọ̀tọ̀ olóòjú ìká ló wá ìgbè púpá olóòkó tó pọ̀ fún òwúrẹ̀ ìgbà ẹ́ wọ́n ayé olóòdà gẹ̀gẹ̀ náà gan sẹ́ òun àyàwó jiyàn tó díkò kéré díkò wá wọ́n ayé olóòdà kò ẹ́ káàtà no pikin cijiye a guy problem in nigeria i'm telling you to be frank mun ji gan gan, tasibanci ya ja ga dole dole wajen yan dongo dondo mini yana ke dabe aina nufanci wuyo nufanci maga da yi nimiyo ta ke azizi na unzur alaikum salam alaikum 没分开其中呢，Bochi be basanci Bochi be basanci ungai bayan asali mo Bochi uyi doctor oga ayi doctor ga Bochi Bochi na toyi Bochi ya FMC sanan titi be na ezagega ezitigbe toye fini toye anaga nupenzi gayo aga bochi na nasara to he ilayi ga na nasara ko to amma daga na zane je jifi eh e, jitigbe e fini na afeji ufeji elayi ndo kawa na zuma gwa ti bebe la nye gaji kan to ka gaga abepe sunan na ya ati layi sunan na kacha bochi be basa aga ga zai samba ba zane ci jikana lena ko wani ci tasabi lena ko wani ci gwanda lena ko wani ji kakana ko kuma zanda su ne ji browsing na na wuce jiga igana kiyo e basanci zane gaga wuda kike na jula jana yi wuga basanci nga nan bai ga inda zan doga da ba

zadaka da imani zibe na gane na ka fara bi ma mun zila ala muhammadu rasulullah qur'an ba ta waje da duniya da qur'an ba ta waje da duniya ma yi wa wai na gane kan da ci wani daidai benye na to so ku panu a jiyo ba na hankali wadda hankali cin wasu a cin ah, ule baye wa mana aláwọ̀ lálóbi èyí nẹ̀ èyí sàdé àdìgìrì di fa àdìgìrì di wà dìgìrì nìmi di wà kúbà di wà kúta di kódà sí ìta stagnant illiterate ebe tútù ebe ti kẹrẹ wọ́n máa yẹ dájú wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ pé ayé wáyé wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ dìgìrì di wà dìgìrì di wà phd di wà you know wà masters di. wọ́n rà sí ìta wọ́n rà sí ìta lọ dogo bai ji kare ga wallahi talla ah, wa da wa da sa no biyar ni to kaga bi da eh ari ari ari e passa ce ga ne ne ji o pata da nan no ube shi mi no ati to ajiya ajiya wallahi talla ya go ajiya ka kaga bo ke ko be ya bẹ́ẹ̀ tó wíwá gbé kàtà náà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó náà mú ta àgbọ̀n rẹ̀ ẹ̀nà dé ju ọpá dára ná zidá ń gírò ń gbéyọ́ nna ẹ̀gẹ̀ wọn kẹ̀kẹ́ mi mi mi mi mi mi dan don duga do ba na ga don da amfani su ko fabi to ai go lokaci ne ko sa gudu bala kai ne da lo bala uti ne ci gerbe ci wato yake yo ci na lo wato ci ko ci do ba go saba masa awaya so cha lu go tu sa mi ya eh eh eh on ló bá ẹ́ bó ti rìn dé náà náà nga ci ga sawa lo iwa je fini no dede dinna amma un dike un ke je ndo ti ti ya to le fi da un ci nga a to no we gana ngo jo ga ga de ba na aga ga boci zane peti be na zuma ko ga be na ka be ji be e so ele ga ga mi sin le ti ji kan le dan e ke ja fa ni ganga ni be fini fini ya ke fini ji so maybe batana da be oyina wallo buna na ga ade fini lo na wada wa ko kuma on de de ju o cha ya we fini wa gu la wa la ndo ka bo ti go do du o do fiu kuma ga wadda jiyan london in a, mba na na daga na ke yi wa shirku da wani kuma ji gunta ji ya waya na wago wucewa da ya fi daba wago wucewa amma ya da dadan bona wa bebere bebe ulwe kata kaga bebere wa da ebe e ga bebe wa to alala ya ko ya ga ga ma mun ne ga na tula un da ci kí ó gábé gangan ya oṣù mọ̀ pé ọgá ẹ̀dá ti so ọgá ló bá ń lọ tí ó jẹ gan uchi nini ẹ̀bà tí mínà kí ẹ̀láwọ̀ ti gáyẹ̀ lẹ́wọ̀ ẹ̀bẹ̀ àdí ní fi lẹ́wọ̀ ẹ̀ ti yá na ga jo na ga gibo ba

Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, eh, eh, fún fàídá zage 2000 naira specific design which of then wacce ne za yau zama ci mai yawai sarai wacce gunga etun na 3,000 naira meanwhile 2,500 dawa yanci 2,000 dawa yanci na mara wani da ya alaji yau ga 5,000 da wani wuce o insha Allah ne fi dafa ne fi dafa kusa kawo ya wabiya ina wace yau Orodo diga bayajo, atuero wago angana ejene we kina misali wo ejene we tsana tuta me ka we tsana do shi tala ka emiyo ala ijibe pe go ata odo ala yi ni o fa 10000 alai ife gbo wo yo ko 5000 ah uji uji yo na ko uji to ene we gana ko unga suda ene we ji atala ka ida ikai ene we ji ala le so ti ikai me fi de lè fi dẹ̀wù sí wà gà á lè fi dẹ̀wà bànúkà tẹ̀lé gà lè dẹ̀jà lè fi fi dẹ̀wà. tọ́ wọ́n ti tó ìzàgé àtọ́ báyìí ó dẹ̀wò tanzali wọ́n yí azù ya ẹ̀ pẹ́sìtẹ̀ ní ẹ̀bàchí ẹ̀

don wọn àfáàdé àti yàwó àlá lálùsì lè yàwó àlá lọ́tì lè yàwó láàlá lọ́tì tàti wá sí tó bẹ̀yà ní oṣù ìgbàwó káyọ̀ ọmọ ló ti fẹ́ jí wá sí ti yàwó láwọn tó mọ̀ ní súnmọ́ wọn èdè inú ọgá yàwó lá ọgá inú ọya mu wọn àfá wọ́n bí ba òun ti fèdè sí la òun pa ń dúlé àwọn pàbá lóòtì da nígbàdàdà apá bá lóòtì wọn nga ga bi ba wuci nu shi bo wu we bi ba wuci na ko ya wole to inu yi la kuta di to ji ja agreement wo diga le wa mo ti mo me sun ku w'i mo na e ga ka ti sa ku pa ta we ada da o pa nga be de gugu nga da la utu buje ba wole ga ji to eh a ti ga go ba ni nu ga ba ni zanen gaganda na yi manya suna ƙunga malayi ce ga ya zawan gizi ga ah, manya a yi yaƙi a ɗago da zawan gizo ƙunlo ya ko ƙungoto ya ko wuje na miga ga bata na ya alaji wuje a sai miga ji daidai bai na coci bai tuci wuyi kanan illa ilazi ƙunga ma gbin shi na iga wo doshi mo iga wo doshi mo yana mi gaggan ma ji daidai na ya mitu sai na abakar fano buwa nifa na yanin gana gada wani a fi uni ma a tatun da a wa rasula ya mitu mi matuka mi daga mitu so si betu ci na ya mitu mi matuka mi daga mitu so si betu ci na ya mitu mi amma mi ga aleba mi caji kuskure fa kawai muni ya mi lagi kini manyan sunna na gaga izagi na saki uku uya manyan suna na gaga mbe izagi nuya na ana ajiyar alayi zaba gan hundu laya upa gbe bagin da caca na bagin wuce alaga ala agreement ta jina suna sunna wuce aji kuskurere ega dedemu gan ebo na agaya wannan jiya wato na ba yàwó yìí dẹ́gbó tàká ní yàwó fún o wọ́n dẹ́gbó náà lè tún yà ẹ́ agùn la wọ́n á la kága á la wọ́n àṣọkù la nìka olùmú àlẹ́lù ńlẹ́ yìí náà nìka olùmú àlẹ́lì ànẹ́bì mọ́gá làánà ńlá olùmú àlẹ́là mú àlẹ́là wọ́n ni mú àlẹ́là lẹ́wọ́ Eh, eh, la'ana la'ul mu'allilu wal mu'allala lahu zandondo na ga yawo laja lalli ya za ebo ya wannan lulu ta lalli ya wona annabi ga zamu sha ji bara zana ga kuma bai ga wani kaza ai ni mi payawo waga jona wa wago ya go mi cin bella annabi ga to so a ji bara ma yàwó oṣù márùn-ún jí zìnà ẹjọ́ egi na agade na egi ẹ̀ṣì yọ àmọ́gáde ńgá ikú òtù mùsùlùmí ọ àti na àgá yàwó yẹ àgá bàbá aláàtú mi gaskiya nga yi lami to ko ga fitina musulmi shaitan mu kin da annabi gabe abu rere na mun je zai yi lami to e bono ga lami tu za ko ga gana ga na ga mi tu amma lami tu gaskiya za na ga ga gaskiya na wucewa lami to kiyo mu yi hulu huluwa ya wanda dai ya nana ika yi bene lubade aka su e, aka su insha Allah aka su so su yi na da su da bacci wani wato da imani su ko fadi su ko bi gafara su kwazo ba yin bi su ko fadi yana riga gaba ba bata ma ji daidai da su kwara da lura yana riga gaba ta wato bi ma'ana azu ya yi lauda kuma ya ga alkhairi su koji mologi ya yi jo su koji mologi ya yi ko so ci muhimmanci ne su ko albarku da giyan jo so ta albarku da rayuwa yi ko Allah subhanahu wa ta'ala wa mai jiwa ba duk da ga da su ko ta imani ya yi so ta yi tabbata ta ta tawhid su kuma kai da shirku rai so ce wa fata na